Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio biyu a hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin na na kokon san sai kuma a saurari labarin duniya daga nan kuma sai a ji shirin nan na muleka iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to yanzu sai a gya zama domin aji shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina shiri ne da wanda ya saba kawo muku wasu abubuwa da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira Gamariya, masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilu na shekara ta 1721 sarkin kasar rasha peter the great ya afkawa sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da juna amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yadda kuma sarki peter the great na ƙasar rasha ya ke amincewa da duk wani shiri na sulhu a tsakaninsa da sweden daga lokacin kuma ya afkawa ƙasar da yaƙi kuma ya karya ta bayan da sarki peter the great ya ci ƙasar sweden da yaƙi ya kuma ya mata wasu sharaɗa na cewa zai fice daga kasar amma dole ne ta amince ta miƙawa kasar rasha wani bangare na kasar ta kuma zai kwace iko da kasar finland baki daya wadda a lokacin take karkashin mamayar kasar sweden daga lokacin sarki peter the great ya mame wani bangare na kasar sweden ya mayar da shi bangare na kasar rasha kuma da kuma ya mame kasar finland baki ɗayanta ya kuma mayar da ita a cikin kasar rasha. masu saurari ko kun san cewa shekaru 132 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararriyar marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka wato gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya waƙoƙinta sun samu karɓuwa matuƙa a dukkanin ƙasashen yankin latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar yabo ta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karɓi wannan lamba daga yankin latin amurka ta kuma rasu a shekara ta 1957 a kasar ta chile da ƙarshen masu ware kun san cewa yau ce ranar bakwai ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 ce dai hukumar lafiya ta duniya wato who ta gudanar da babban taron ta na farko kuma aka kaddamar da kundin tsare-tsaren aikinta daga shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya wato who ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To an gaida Abdullahi Salihu Katsina yanzu kuma ga labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran da hassan rauhani ya ce al'ummar kasar ta yi nasara akan yakin tattalin arziki na makiya shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya yi kira ga kasashe da su yi aiki da nuna da ta yi a wuyansu dangane da kare muhalli an fara yi wa mutane kafi a jihohi da dama a kasar sudan yanzu ga cikakkun labarin shugaban kasar iran dr hassan rauhani ya ce al'ummar kasar ta samu nasara a kan yakin tattalin arziki na makiya shugaban kasar ta iran dr hassan rauhani wanda ya gabatar da jawabi a yau laraba a wurin taron majalisar ministoci ya ce al'ummar iran din ta samu galaba a kan shirin makiya na matsin lamba mai tsanani da kuma yakin su na tattalin arziki shugaban kasar ta iran ya kara da cewa al'ummar iran sun yi nasarar mayar da amurka zama saniyar ware a duniya dalili akan haka kuwa shine yadda ake ci gaba da hada-hada a cikin tashoshin jiragen ruwan iran musamman ma dai tashar ruwa ta makran har ila yau shugaban kasar ta iran ya ce iran za ta shiga wani sabon shafi a cikin alakarta da kasashen duniya kuma ba da jimawa ba al'umma iran ɗin da ma na duniya za su ga yadda za a ƙaddamar da wasu manyan ayyuka masu matuƙar muhimmanci na raya ƙasa iran ta bayyana cewa tataccen sinadarin uranium ɗin da take da shi ajiye ya kai kilo hamsin da biyar kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran shine ya bayyana cewa sinadarin na uranium ɗin da aka tace bisa darajar da ta kai ashirin cikin ɗari da aka ajiye ya kai kilogram hamsin da biyar kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behruz kamalbandi ya ci gaba da cewa wani abu mai muhimmanci shine yadda sabuwar dokar majalisar shawarar musulunci ta iran wacce ta samar da daidaito a cikin yarjejiyar nukiliyar take aiki yana mai kara da cewa wani bangare da wannan dokar ta yi magana a shi shine samar da tataccen uranium da ya kai daraja 20 cikin 100 yawansa kuma ya kai kilo 150 a cikin shekara guda behruz kamal bandi ya kuma ce ya zuwa yanzu ana da kilo 55 a aje da hakan yake nuni da cewa za mu iya cimma wancan adadi a cikin ƙasa da watanni takwas wannan sanarwar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa tsakanin iran da kasashen da suke cikin yarjejeniyar nukiliya a birnin vienna na kasar switzerland to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar Nijar, muhammad bazo ya yi kira ga kasashe da su yi aiki da nauyin da ya rataya a su dangane da kare muhalli a duniya shugaban ƙasar ta nijar wanda ya gabatar da jawabi ga kwamiti mai kula da muhalli da kuma matsalar cutar corona ta hanyar bidiyo daga nesa ya kirayi kasashe da su aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin yarjejeniyar paris ta kare muhalli shugaba muhammad bazoum a cikin jawabin nasa ya bayyana cewa cutar covid-19 da kuma ƙalubalen sauyin muhalli sun zo a wani lokaci a tare inda suke ci gaba da mamayar kasashen da suke fama da matsaloli shugaban kasar na jamhuriyar niger ya kuma ce a nahiyar afirka baya ga fada da ake yi da cutar corona da akwai kuma wata kokawar ta fuskantar sauyin yanayi a can kasar sudan an sanar da cewa an bude wani sabon shafi na yi wa al'ummar jihohi takwas daga kafin cutar corona ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar sudan ta sanar da cewa daga ranar lahadi mai zuwa sha 11 ga watan nan na afrilu za a fara yin allura daga kafin cutar corona a cikin jihohi takwas na kasar jihohin dai sun hada da nahar nil al-shumaliya da baharul ahmar sai kuma shimal kurdufan da garbi kurdufan junubu kurdufan da kuma shimal kurdufan sanarwar ta kuma ci gaba da cewa tuni an fara bayar da horo ga ma'aikatan kiwon lafiya akan yadda za su yi wa mutane allurar ba tare da matsala ba tun da fari dai ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta sudan ta bayyana cewa tun ranar 28 ga watan maris ne aka fara yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da mutanen da suka manyanta allurar kafin ta cutar corona kuma adadin waɗanda aka yi waɗin ya kai 58,072 to ƙarshen labarin duniyar kenan masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda ya saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to har yanzu dai muna a jihar katsina ne inda muka kawo muku bayani akan farashin kan abinci yadda aka sami hauhawar su muna kuma tare da malam musa tasi'u inda a yau za mu ji ta bakinsa akan yadda ake hasashen hauhawar kayan abincin a daidai lokacin da ake karata azumin watan ramadan mai alfarma za kuma mai dubi ne akan kalandar manoma domin jin halin da ake ciki a wani lokaci da fatan za ku kasance tare da mu. To a shirin baya da muka gabatar muku mun ji yadda aka samu tashin goron zabi na farashin kayan abinci a jihar Katsina. Da hakan ya ƙara sanya rayuwa ta yi tsauri ga mafi yawancin mutane. tambaya ta gaba da muka yi wa abokin hirta mai ta ce, koya farashin zai kasance bisa la'akari da karatowar azumin watan Ramadan mai alfarma ga abin da yake cewa. To kaga ana haka? ga azumi na tafe bukatun mutane za su karu musamman azumi musamman kan gero saboda ko ba komi akwai yin kunu da ake yi tsakanin koko kunun tsamiya kunun kanwa da sauransu wanda ake yi da gero gwangwanin mai yanzu in kana son ka yi tunda mai gyada mai mai taso gyadata kan naira dubu ɗaya to gwangwanin mai wallahi abin da ake sayar da shi naira ɗari biyu da naira ashirin to kaga sai dai talaka kam sai dai inna lillahi wa inna ilaihi suga ko yanzu ko ka saya ko kakka saya tiya dai dubu ɗaya za ka saye shi da naira ɗari biyu jikka shida kenan wanda wani ba ta sugan yake ba abincin ma ake nema abin da yanzu yake ɗan arha-arha kamin nan da kwana kaɗan shine tattasai albasa tumatiri da kuma tarugu kamin nan da 'yan kwanaki kaɗan to kaga abin sai dai addu'a da fatan allah ya shige mana gaba allah ya karkato da zukatan shugabannin nan aƙalla su ɗan tausaya ma marasa shi masu ƙaramin ƙarfi wani lokacin ma mai babban ƙarfin yana buƙata. dangane da halin da manoma suke ciki ta fuskar aiki a wannan lokaci malamin ya yi mana ƙarin bayani kamar haka assalamu alaikum kana to manomi ba ai kowane lokaci manomi shi ai babu shi babu hutu in dai manomi ne ba karamin ba babban ba amma mu ɗauka ƙananan ma manoma dole yana yin wannan abin ai tsarin rayuwa ne kamar juyawa agogo ce in ka ga agogo ta tsaya to ko ba batir ne ko ta lalace to in dai manomi manomi ne ka ga ya tsaya ga aikin noma to lalle ilalla ba lafiya ko kuma rage halinsa amma ana kau da wannan za a fara shirin wancan haka manomi yake yanzu dai abin da ake ta ƙoƙarin yi shine waɗansu na sharar gona waɗansu sun saurara sai bayan misali bayan wata gudan nan misali azumi ya wuce sannan a ji a ci gaba waɗansu su shara waɗansu suna kai taki taki yanzu shi ma ya zama alhaji sai wane da wane bola yanzu ko ina za ka ɗaibo share gidanka ka zubar to me akwai wanda ke kula da wajen ya tattara ta zama kuɗi yanzu taki ma in baka da kuɗi kyau na fi wata biyu ina bin kara a ma alkawari za a sai min taki takin ya ƙi sai gare ni da an tara an tara wasu share sai su sayar to don haka yanzu ana ta kai taki ne kwatoci ana ta sharar su yaran unguwa ma sai su zo su share su tattara abin su. ya bushe su kirawo mai shi ya iya sayar masu yasa masai yanzu kai masu yaso sai sun samu wanda za su sayar ma a biya su kudin ya sassu kuma ga wannan kazantar sun fitar kuma sayar ma mutum kai za ka zo ka yi wahalar ɗauka a jiya kai gona da haka yanzu dai abin da ake ta yi kenan to masu sauraro da haka muka bi ƙarshen shirin namu na lokaci sai da kafin mu karkare muna ga ita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you. Tuma Dalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Behnam Safawi ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. دلش تنگ شده از غم دوری تو تب کردم من مقصرم چشم من رو به احساس تو باشم میشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم machine روزا شد waƙar behnam safawi kenan aka saurara da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng اون که کنارش دل خوشم فقط توی توی توی لا لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, گل لاله زندگی بی تو واسم از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشمان شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه قشنگ میشه دنیای من لا لا لا لا لا, گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله sai kuma a gya zama da mu aji takaitattun labarin duniya shugaban kasar iran da ta hassan rauhani ya ce al'ummar kasar ta samu nasara a kan yakin tattalin arziki na makiya shugaban kasar ta iran da ta hassan rauhani wanda ya gabatar da jawabi a yau laraba a wurin taron majalisar ministoci ya ce al'ummar iran din ta samu galaba a kan shirin makiya na matsin lamba mai tsanani da kuma yakin su na tattalin arziki shugaban ƙasar ta iran ya kara da cewa al'ummar iran sun yi nasarar mayar da amurka zama saniyar ware a duniya dalili akan haka kuwa shine yadda ake ci gaba da hada-hada a cikin tashoshin jiragen ruwan iran musamman ma dai tashar ruwa ta makran har ila yau shugaban kasar ta iran ya ce iran za ta shiga wani sabon shafi a cikin alakarta da kasashen duniya kuma ba da jimawa ba al'umma iran din da ma na duniya za su ga yadda za a kaddamar da wasu manyan ayyuka masu matukar muhimmanci na raya kasa masu sauraro da haka muka zo kasan shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet da tv. 1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan allah kai mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu